shugaban hukumar kula da gidaje na babban birnin tarayya abuja professor muhammad alamin ya ce rayuwar 'yan gudun hijira da yanzu haka ke tsugunni a sansani daban-daban na cikin mawuyacin hali ganin yadda suke samun mafaka a irin waɗannan sansani shugaban hukumar ya bayyana haka ne lokacin da ya ziyarci jihar borno ya kuma kwana ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da ke cikin garin maiduguri ya ce ya ji ya gani irin yadda 'yan gudun hijira ke gudanar da rayuwarsu a irin waɗannan sansani duk da cewa gwamnatin tarayya na ƙoƙari amma ce akwai buƙatar da tallafa waɗannan 'yan gudun hijira da suka samu kansu cikin wannan hali sakamakon rigingimin boko haram da ya raba su da garuruwan ya ce ya fahimci cewa akwai matsalolin wajen kwana da ruwan sha da kuma wajen zagawa wacce ana karancin waɗannan a irin waɗannan sansani wanda ya ce ya kuma kwana ne don ganewa idanunsa yadda abubuwan ke gudana. to gaskiya rayuwar ba ka cewa komai sai dai ka ce wato allah dai ya kawo ya gaggauta kawo lokacin da za su kuma saboda duk da kokarin da hukumar ah, ba da tallafi na gaggawa wato nema take yi da kuma sauran hukumomi har na kasashen waje amma za ka ga wato akwai matsaloli da dama kamar misali ni a tantin da na kwana kusan ni kaɗai ne a cikin wannan tanti din na kwana amma aka gaya mani cewa sauran wurare irin wannan tanti din wanda yake 20 wato square meter ashirin kusan mutum goma ke kwana a ciki so za ka ga kenan wato kowane mutum ɗaya yana kwana a square meter biyu ne to abin kamar irin yadda ake kwanciya kenan a sel sel din ma ba ma wadatacce ba irin sel din mu mai kunci irin irin na kasashe masu tasowa Professor Alamin ya ce ya dai kwana a wannan sansani amma ya ma kasa amfani da mazagayen su ganin yadda halin da irin wannan mazagaya yake ciki shiga bayi din kusan ya gagare ni da kyar na iya shiga na lalle amma dai ban iya matsuguna ba abincin inda ake dafawa din nan da safe da na gani na ce ka in ci wannan abincin ai kila in yi har zuwa sai na ce a neman wani burodi eh, eh, in ci haka nan gaya to da dai abubuwa dai da dama na samu an bani yar katifa da yake cikin yarda Allah mun kawo musu gudunmuwa ta kayayyakin tallafi cikin su har da katifa daya aka bani na kwana saboda zafi ya ishe ni ga sauro to ban iya ma cikin kirki ba so sai nake fita ina zaga da nake zaga sai na ga mutane da yawa suna kwana akan gado ba katifa kan karfen kawai kuma wasu gadajen ma a waje suke a cikin iska wanda koda da ruwa ko da me yanzu in kuka diwa nan bayan mu gasan kuna gani gadaje ne ga gidan sauro na an dora akan gado karfen shi kuma haka suke kwanciya to da shige professor ka kwana a wannan wuri to kowane irin bukata kake gani ya kamata gwamnatin ta zo da shi don tallafa waɗannan mutane wato ita gwamnatin tarayya musamman shi shugaban kasa kullun hankalin shi yana ga waɗannan bayan Allah yadda za a yi koma wuraren su da gaggawa kuma a cikin su iska suke ko kuma su samu gidajen da za su iya zama zama mu kyau to amma kamar yadda kuka sani sai an gama da matsalar da ta koro sannan za su iya koma shi sun ya gwamnati tare yanzu ta zage damtse ganin cewa ta fatattaki wannan bala'i da ya faɗo mana na boko haram farfesan ya ce hukumarsa ta kuma fito da wani sabon tsari na soma gina wasu gidaje mai sauki wanda za a iya kammala ginin gida mai ɗakuna uku ko hudu a cikin kwana biyar zo musu da wata fasahar gini mai sauri kuma mai arha wanda kuma yake da kwari a cikin kwana hudu za a iya gina gida mai daki uku kuma mutum uku kawai su haɗu su gina gida ɗin ana ce mashi ramd earth technology shine wannan technology fasahar da wajen shekara dubu biyu da suka wuce aka gina katafaren garin china to yanzu an gyara an ƙara bunƙasa wannan technology na daɓe an sa zamani a cikin shi wanda kuma shine muka koya ma wasu daga cikin su professor alamin muhammad kenan shugaban hukumar lura da gidaje da ke babban birnin tarayya abuja ke bayani bayan ziyarar da ya kawo jihar borno ya kuma kwana a ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri wanda ya bayyana mana irin halin da ya gano 'yan gudun hijiran ke ciki da kuma irin bukatun da ya kamata gwamnati ta shigo don ƙara tallafa wa waɗannan 'yan gudun hijira. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.